to kin danna ake manta ba danna subscribe kin danna subscribe danna kararrawa ya likin kenan in kika shi kenan sai mu je yawa mu tabi Rudanin zuciya biyu littafi na goma sha bakwai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 partner I promise you I will live with you bugun zuciyata ina alfahari da ke always kina cikin tunanina ke ce bugun zuciyata zan rayu da ke ne na san bana da nadama muddin ma na kasance da ke na tabbata ke alkhairi ce a rayuwana please karki ni dan bana da kamar ki da ke na tsara rayuwata ke ce farin cikin ishak ya kamata zuwa yanzu ki bayyana min sunan ki. murmushi tai tana dariya ta ce soyayyarka a gare ni gaskiya ce kuma ta ginu ne akan turbar gaskiya ina kaunar ka fiye da yadda zan faɗa maka tabbas ina matakar kaunar ka kuma ina son kasancewa mata a gare ka tare abada bakina ba zai gaji da ce maka i love you ba kar ka damu da sanin sunana akwai lokaci da zaka san ma komai game nawa good night tana faɗa masa haka ta ɓace ɓat daga kansa daga kansa yana dube dube amma fa babu komai a wajen sai kukan tsuntsaye firgigi isha ya farka daga mafarkin da ya yi jikinsa duk ya biya jike da gumi ajiyar zuciya ya sauke tare da dafe kansa ya furta anya kuwa mafarki na yakan kasance gaskiya ko dai na yi gamo ne da yar aljanu to kuma ya nake jin soyayyarta a zahiri ta kama min ko ina na cikin zuciyata me yasa ta kasa bayyana min fuskarta tare da sunanta why habibti ki bayyana min kanki mana a kanki mana kun ji ni hadda ma dan guntun zumu na to a littafin da ya gabata dai idan ba na manta ba na ja mu da yawa a wurin ne muka dakata littafin ya samu rubutu ne daga ummu nasma wato rashida usman wanda ni sadiq namiji wanda ke karanta muku shi a karkashin karatu na sadaukar da shi da kacokam din shiga masoya masu sauna kuma iyayen gida na waɗanda suke zaune a yuro, wato yankin turawa saboda haka ba tare da bata lokaci mu wuce kai tsaye kasancewar bamu da wani lokacin batawa idan har mafarki yana kasancewa gaskiya tabbas na kamu da soyayyar ki mai tsanani tabbas zuciyata tana bugawa ne tare da naki ba iya bacci nake son ki ba ba iya bacci nake son na kasance da ke ba ina so ki kasance da ni ne a koyaushe har iya rayuwata da mutuwa domin dai kuwa zuciyata ta gama kamuwa da soyayyar ki tabbas kin iya zance haka kuma ina fatan fuskar ki ta kasance kyakkyawa kamar yadda muryar ki ta kasance ina son ki koda kuwa ki aljana ce zai rike miki alƙawarin soyayyar ki har abada fata na Allah ya hada mu a zahiri ya karasa magana yana rike kansa da ke sara masa cikin zuciyarsa kuma yana jin wani irin sanyi yana ratsa shi sai dai fa ya rasa dalilin da ya sa kansa ke sara masa a jin zuciya sauke tare da daga kansa ya duba duba agogon bangon da ke manne a ɗakin karfe uku na dare daidai lallai yau masoyiyar tasa ta zo masa da wuri murmushi ya yi tare da furta cewa ba kya son momi yau ta min faɗan nan na makar sallah ko tabbas akwai gaskiya da amana cikin soyayyar mu i love you habibtina murmushi ya ƙara saki sannan ya tashi ya shiga tulo ya ɗauro alwala sallah ya tare yayi nafila tare da addu'o'i sannan ya shafa tashi yayi ya koma ya kwanta cike da farin ciki a wannan komawar da ya bacci har garin Allah ya waye bata dawo masa ba washe gari da safe na tashi da wuri-wuri tsakiyar gidanmu na share tas sannan na daura mana dumamen tuwon jiya ɗakin inna salma na shiga da sallama ta ciki ciki ta amsa min shiga ne yi tare da sunkuyawa na gaishe ta a dakile ta amsa min kawo abdu na gaisar ya amsa min cikin sakin fuska tare da cewa jiya wani ya zo kasuwa ya same ni ya sanar da ni cewa ya ganki kuma yana son ki ya ce sai dai fa ba zai fara tare ki ba ba tare da ya nemi izini daga wajen manyan ki ba to na masa izini na ce ya zo ya same ki sai ku daidaita idan ma har kin ga yayi miki to shikenan saurin kallon kawo abdu na inna salma ta ce wani kuma waye shi wannan ka san sa ne da har za ka yi gaggawar ba su izini ka sani ko ma irin 'yan iskan samarin nan ne ta yi wa kawo abdun tambayar cike da hassada kawo abdu ce mata yi eh na san shi dan gidan alhaji attahiru ne mai kamfanin shinkafa wato jabir Shi ne yake santa da ƙarfi cike da hassada inna salma ta ce jabir jabir kuma kuma jabir dai wanda dai na sani jikan gugu sau dai dan gidan jummai yaron da ya dawo daga indiya daga karatu kwanan nan shine yake santa murmushi dauke fuskar kawa abdu kasancewar shi shi san ma bai da hasada ko bakin ciki shi dai kawai bar shi da bakar rowarsa ya ce eh shi ashe kin gane shi wallahi ne, gashi kuma yaron ma yana da hankali mahaifinsa ma mutumin kirki ne idan har Allah ya sa suka daidaita aikin ga sai a hada bikin da na zuhura a yi duka lokaci guda sai a huta inna salma haɗa fuska ta ita ce shi kuma jabir me zai ma da wannan abar duk matan da ke cikin garin nan ya rasa ma waye zai so a wannan sai wannan abar ni dai ina sunkuye ina jin su ban tanka musu ba kawo abdus tsake ja tare da ce min tashi ki tafi abunki Allah ya miki albarka da amin na amsa tare na tashi na fice ɗakin mu na shiga na saka hannuwa na cikin kayana kuɗin da ishak ya bani jiya na ɗauka zura tana kwance sai famar bacci take ko sallar asuba ma bata yi ba fita ne na je ɗakin maman mu da sallama na shiga baba ne ya amsa min shiga ne na na samu waje na gaishe da maman mu da ke gefe ita ma ta gaishe na gaishe da babanmu mamanmu da ke gefe ita ma na gaishe ta kuɗin hannuna na miƙa wa baba karɓa ya yi tare da cewa kuɗin waye ne baba jiya ne da muka je hajiya muka je wa hajiya aika ni da jidda shine muka haɗu da ishak shugaban kamfanin da nake aiki mun tsaya ni da jidda mun gaishe shi shine ya bani wannan kuɗin ya ce kuɗin albashina da bai biya ni ba naira dubu hamsin ne murmushi baba yi tare da cewa to to to to tabbas jidda ta sanar da ni ita ma ya bata kyautar naira dubu hamsin allah sarki yaron kirki dan albarka sai famar ɗawainiya yake da mu allah dai ya amsa Allah dai ya masa albarka ya ƙara masa buɗe a cikin lamuransa. Mama murmushi ita ma ta ce gaskiya yana ƙoƙari sosai ga tausayin talaka. Ka ga yadda duk ƙarshen wata yake aiko mana da kayan abinci baya ko gajiyawa fa. Yanzu Maimuna abin da zai abin da zai faru dai wannan kuɗin ba za mu taɓa su ba tunda ita rashidan tana da account kin ga sai mu bata kuɗin ta je ta saka su cikin account ta. saboda halin rayuwa kin ga wannan yarinyar rashida auren ta zai iya faɗowa ko kowane lokaci kuma babu abin da muka ajiye kin ga sai mu aurar da ita da wannan kuɗin ko ya kika gani haka ne baban rashida sai a ajiye ɗin duba na baba ya ce ki je ki zuwa gobe da safe sai ki je ki adana mana su cikin asusun bankin naki da to na amsa mata sannan na tashi na fita ina zaune kusan karfe goma sha biyu na rana fatima ta shigo da sallama amsa mata nan ina dariya na ce mutanen ɓoye yau kuma idon ki kenan a cikin gidanmu kasancewar Fatima tun wannan al'amarin ya faru tsakanina da Isha ta kuma shigowa cikin gidanmu ba sai ma ni ne da naje kusan sau biyu na samun ganinta daina shigowa gidanmu ma kuma naje ta biyo na kwatkwata yasa ni ma na ɗauke kafata na daina shiga gidan nasu dariya Fatima ta yi tare da cewa oh suna sunan da kika ma samun kenan kuma yanzu dariya na yi tare da cewa eh mana fatima gani ne yanzu kin fi karfi na tun da ke ma'aikaciya ce mai kuɗi ni kuma talaka mai zaman banza kin ga aikin fi karfi na yanzu dariya fatima ta yi tare da cewa to na gode da wannan shaidar da kika min bari na tashi na tafi tun da dai bakar magana ma za ki faɗa min tun da na zo gidanku kike son ki faɗa min bakar magana ta karisa magana cikin sakin fuska tare da kokarin tashi za ta tafi sauri duk hannunta na yi tare da cewa ki haƙuri ƙawata kin san dai tsakanina da ke ba ta ɓaci ko zauna dan Allah kin ji komawa Fatima ta yi tana murmushi ta ce a to na ga ai kina ƙoƙarin sanja layi ne ƙawata kin ga dan Allah tunda dai kin huce dan Allah ki haƙuri ki koma kan aikin ki don Allah ki manta da komai kuma shi ma sa zai iya mantawa da abin da ya faru tunda ya ɗau fansa ko hmm. fatima. ni kuma me zai mai da ni kamfaninsa wallahi har abada na bar aiki cikin wannan kamfanin kin ga kawata mu bar zancen nan ma kawai laifin me ne miki kika daina shigowa cikin gidanmu sannan na je gidanku aka ce ba nan na san ma da kika dawo ma za ta sanar da ke nazo shine ko sawo na ma baki biyo ba ko laifi ne miki ne laifi kuma laifin me zaki min ni baki min laifi ba sai gaskiya raina ne da ya ɓaci a bisa ma hukuncin da kika yanke wa kanki na rashin zuwa aiki bayan kin san hannu na ɗaga mata na ce kar ki ƙarasa maganan nan kawai dai ya wuce yanzu ina naga? ga za ki je na ga kin ci kwalle haka ok dama zan je kasuwa ne na siyo kayan kek kin san is ok yana hanya shi yasa ma na shigo ki raka ni don Allah kasuwa mu dawo kuma mu haɗa masa abun tarba murmushi na saki na ce ok ki ce dai albarkacinsa na ce shi yasa ma kika tuno da ni ko to bara na je na sanar da mama dama ni ma zan je banki kin ga sai mu biya har can ok to muje je ni ma na gaishe da mama tashi muka yi muka yi wajen mama daga nan dai fatima ta jira ni na shirya muka fita hankalinsa kwance yake driving ɗin gidan su kabir ya nufa cike da nishadi yake tukinsa babu abin da yake tunani sai a biftinsa. kamar wanda aka ce dago idansa ya hango zarra-zaran yatsan hannuna mai dauke da jallalle ta dafe jikin bayan maganin baya ma ganin fuskarta kasancewarta ta juya masa baya sak wacce ma yake gani cikin mafarkinsa hatta yatsun hannunta mai ɗauke da jallalle wanda ya gani jiya ne cikin mafarkinsa zaro idanuwan sai a fili ya furta ga nan habibtina ga nan ga ta nan a zahiri Allah ya nuna min ita ko kafin ya karasa maganar wata babbar mota trailer ta zo ta sha gabansa ta tare masa ita leka kansa yayi ko zai hango fuskata amma ina baya hango ta gashi kuma babu halin fakin tunda da yana tsakiyar titi ne dole sai ya juyo kafin ya zo gare ta da kyar ya samu ya kauce wa trailer nan ya ja motar da sauri ya samu ya juyo ya dawo baya fakin yayi daidai inda ya hango ta wayan ya gani babu kowa a wajen dubi dubi yake amma bai ganta ba da sauri ya fito daga cikin motar yana ƙara duba ta babu ita gashi dai bai ga namban a daidaita da ya ganta ta a tsaye a jiki ba bare ma ya neme ta ishak tambayar Ishak kam tamkar mahaukaci ya zama sai famar dobe-doben a daidaita yake wai ko zai ganta amma ina babu ita ya kai kimanin awa ɗaya yana nan neman ta a wajen amma babu ita duk ya bi ya haɗa gumi kasancewar ranar ta duk kusashe sosai kansa kuwa kamar ma zai fashe tsabar ciwo dafikan sai ya koma ya jingine jikin motarsa yana jin wani irin takaici da raɗaɗi na rashin ganinta a wannan lokaci me yasa me yasa kike son wahalar da ni ne habibti ina kike na hango yanzu habibti ina kike ke na hango yanzu please dan Allah ki bayyana mana ki bayyana mana dan Allah ki daina walar da zuciyata ki daina rudar da ni dan Allah ya furta magana yana jin wani irin haushin mai trailer da ya tare shi a cewarsa shine ya ja masa har ma ta bace masa bai kalli inda ta yi ba cikin damuwa da haushi ya shige motar ta sai ja da karfi ya bar wajen tamkar wani motar ce ta masa laifi Fatima duban yatsun hannuna ta ita ce yaushe kika yi jallalle baki kira ni na saka hannuna ba murmushi nayi ina duban hannun nata nace shekaran jiya nayi da daddare ina zaune kawai da nayi sha'awar na yi lallen ganin mai adaidaita yana shirin shiga bank din da za mu ya sa ne saurin dakatar da shi tare da cewa ya isa haka malam a nan za mu sauka kuɗinsa na bashi sannan muka fita muka nufi cikin bank din shigar mu cikin bank din mun samu dan layi haka dai dole dai muka jira har layin ma iso kanmu ni ce na shiga cikin bank din na bar Fatima a waje ban wani dade ba na fito bayan na saka kuɗin muka nufi cikin kasuwa da Fatima ta yi sayayya sannan muka da gida nan ma fa ban shiga gidan ba gidan su Fatima muka shige na taya ta yi wa saurayinta abun tarba shi kuwa Ishak ransa a matukar ɓace ya shige gidan gwamnati bai nufi faɗin anti ba faɗin Kabir kawai ya shige a saman tirin ta ya zauna tare da jan tsaki gyarawa ya kwanta still yana ƙara jan tsakin ransa kuma a haɗe kabir da ke zaune tsakiyar falon ne yana danna sistem ɗinsa ya ɗago kansa ya dubi ishak tare da cewa me yake faruwa ne kan malam ka zo ka zauna sai wani haɗarai kake kana famar tsaki tsura masa ido kabir ɗin ya yi cike da mamaki ya ce ya na ga ka ta yi duhu sai faman haɗa zufa kake sai ka ce ma wanda ya yi wasan tsere Ishak bai kula Kabir ba sai ma ƙara runtse sa da ya yana jin wani irin kansa yana mugun sara masa sosai kan nasa yake ciwo wai Ishak me yake faruwa ne kam na yi magana ka yi banza da ne kuma ma da alama magana cikin problems please dan Allah tell me abokina hankali ishak din ya bude idanunsa ya sauke su akan kabir din kafin ya fara magana bace min tai ta ki ta tsaya na ganta a zahiri tana min wasa da zuciyata kabir ina muradin ganin ta a zahiri sai dai fa har yanzu mafarki na ya kasa zama gaskiya ban san ina zan nemo ta ba na samu dama a yau sai dai fa damar ta kubuce min ina zan ganta Rufe sistan ɗin nasa Kabir yayi yana mai mai da attention ɗinsa zuwa ga abokin nasa. Wace ce ta bace maka har ta birkita maka lissafin ka haka, ka fahimtar da ni yanda zan gane malam na kasa fahimtar ka ba. Murmushi Ishak ya saki tuno sunan da ya raɗa mata duk da yana cikin takaicin rashin ganinta. Habibtina, na hango gangar jikinta a zahiri sai dai fa wannan karan ma kamar wacce take hana min ganin kyakkyawar fuskarta yau ma haka ta kasance ta hana ni ganinta ta ɓace min kafin nan na iso a gare ta tsaki kabir ya ja cike da rashin fahimtar zancen sa ya ƙara gyara zama ya fuskance shi malam har yanzu fa ban gane ma inda zancen kai ke dosa ba wai ma tukunna wace ce ita habibtin naka a ina take ma tukun yi masa tambaya yana kora wa idanuwansa kallon murmushi ishak ya sake ban santa ba amma ina jin soyayyarta har cikin tsoka da jinin jikina ina jin ba zan daidaita numfashina ba tare da nata ba tabbas mu a haɗe suke waje guda ɗaya ba zai iya rayuwa babu ɗaya ba idan babu ɗaya soyayya ba za ta yiwu ba soyayyar gaskiya ce haka ma shauƙi domin dai kuwa nakan tuna ta a koyaushe nakan ji wannan natsuwa da shauƙi yana shiga jikina a duk sanda mata kusanto bacci na sai farin ciki ne sai farin ciki na ba zai taɓa cika ba har sai ran da mata bayyana min kanta farin ciki na ba zai taɓa cika ba sai da baran da ta bayyana min kanta ne tashi kabir ya dawo kusa da abokin nasa ya dafa shi idan na fahimce ka abokina kana nufin ita wacce kake so baka santa ba ikon Allah to ta yaya alakar soyayya ta shiga tsakaninku bayan ma ba kusan san juna ba murmushi isha ya sake cike da shauki ya fara bawa kabir din labari mafarkina mafarkina ne ran da na fara ganin ta cikin bacci na tamkar watan daya wata ɗaya kwana sha hudu kenan murmushi shage saki cike da shauki ya fara bawa kabir labari mafarki na ne randa na fara ganin ta cikin bacci na tamkar ma watan watan ɗaya wata ɗaya kwana sha hudu haskenta tamkar zinari sai dai fa ba zan iya misalta maka fuskarta ba kasancewar ta hana min ganinta kabir na haɗu da ita ne cikin mafarki na what ishak ka san me kake faɗi kuwa soyayyar mafarki ka taɓa ganin inda mafarki ya taɓa kasancewa gaskiya haba abokina ya da hankalinka zaka saka abun da ba zai taɓa kasancewa a zahirance ba cikin zuciyarka so kake gajawa kanka cuta akan abun da yake ba gaskiya ba haba haba abokina ka yi gaggawan cire wannan soyayya a cikin ranka domin dai kuma ka ba zai taɓa kasancewa gaskiya ba ka daina wahalar da kanka akan abun da yake shirme gudun cutar da zuciyarka tun da kabir ya fara wa ishak din faɗa binsa da kallo kawai yake har ya kai aya tukunna kafin ya ce ina ji a jikina mafarki na gaskiya ne tabbas zato za ta zo gare ni kar ka min mugun baki domin dai ko idan har ma ban same ta ba zan iya mutuwa mafarki na zai kasance gaskiya domin dai kuwa rayuwa ta ce ita ina son ta kuma zan jira ta har zuwa lokacin da za ta kasance tare da ni anya ko ishak ba gamo kai ba da aljana take neman ta aure ka idan ma ba haka ba a ina ka taba ganin mafarki ya zama gaskiya ni isha da zan baka shawara ka dauka to da kuwa na ce ka je ka nemi auren rashida domin dai kuwa kun yi bala'in dacewa da ita hakan ina ga zai fi maka fiye ma da ka zauna ma walar da kanka Allah ya sauwaka na auri jinin talaka matsiyata wanda ba sa da komai sai bakin talauci na fi karfin wannan yarinya ni ba ajinta bane wallahi na mata zarran da ba zan ba za ta taɓa kamo ni ba ka daina ma wannan zancen domin dai zan jira habibtina ko da kuwa aljana ce kamar yadda ka faɗa ina son ta haka ba na son ka fara min zancen wannan 'yar matsiyatan murmushi Kabiru ya yi tare da girgiza kansa yana cewa lallai iska na wahalar da mai kayan kara tabbas za ka yi jiran da na sani jiran gawar shanu domin dai kuwa da alama ma aljana ce ta aure ka sai dai famu maka fatan Allah ya baka lafiya ita kuma wacce ka kira da yar matsiyata baka san ma me za ta zama gaba ba Ta bi bakinsa ishe ya alamar ma wannan damuwar ka ne wayarsa ce ta yi ringin dubawa ya ga sunan Haima ya bayyana tsaki ya ja tare da cewa ga kuma wata bakar mayyar daga wayar ya cikin tsawa ya ce ba na ce ki fita a rayuwata ba ne ke wace irin mara zuciya ne kin ga malama don Allah ki sakar min mara na sha iska kin ishe ni kash ku yi haƙuri mu dakata a nan wurin saboda rubibi ya shiga cikin haɗa littafi na gaba don jin yadda za ta kasance ko bi ne sauran mintuna goma sha uku insha Allah zan ba mu shi a littafi na gaba ko kuma in ka kasa shi a littattafan da suka saura a gaba